أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باقي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da saduwa a wannan yammaci na litinin a ga watan shekara ta dubu da dari hudu da arba'in da shida bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama daga birnin maka zuwa madina wanda kuma yake yammaci na sha bakwai ga watan uku miladiya ta dubu biyu da ashirin da da biyar a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin marjari a lafi musa wali allah ta'ala ya tuka ke mishi rahma domin ci gaba da gabatar da darasin mu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muka saba gabatarwa a cikin waɗannan kwanaki masu alfama na ramadan wanda idan yan uwa ba su manta ba wannan shine majalisunmu na goma sha shida yayin da muke cikin tafsirin wannan sura mai albarka suratul isra a yammacin jiya mun tsaya a kan aya ta sittin da biyar yau insha Allah ta'ala za mu tashi farkon aya ta talatin da shida jiya mun tsaya a kan aya ta talatin da biyar yau insha Allah za mu tashi aya ta talatin da shida muna yi wa babanmu giwa barka da zuwa Allah ta'ala ya kara masa lafiya da imani da nisan kwana kafin mu shiga cikin tafsirin ayoyin da za mu karanta kai tsaye akwai tambayoyi guda biyu kamar haka mai tambayi yake cewa assalamu alaikum Allah ya kara wa malam lafiya da nisan kwana amin da ce tambaya ta guda biyu in na iske mai sallah ta nafila yana yin raka'a hudu hudu zan iya bi nai ba ne ba zan iya bi ne idan ni kuma zan yi sallar isha wannan ita ce tambaya ta farko mutum ne yake sallar nafila misali sallar tarawih wanda yake sallar tarawih yana da zafi guda biyu in ya so ya yi raka'a biyu duk raka'a biyu ya zauna ya tahiya ya sallama duk raka'a biyu ya zauna ya tahiya ya sallama kamar yadda muka saba yi a al'ada in mutum ya so kuma yana iya yin raka'a hurhudu ma'ana in yi raka'a hudu sai ya zauna ya yi tsagiya ya sallama ya ƙara tashi ya yi hudu ya ƙara zauna ya ƙara yin tsagiya ya sallama duk wannan ya halatta ana yi ina fata an fahimta to a duk lokacin da za ka bi wanda yake sallan nafila sawa'un duk biyu yake yi ko hurhudu yake yi ya halatta ka bi shi sallar farilla kai za ka yi farilla shi kuma zai yi nafila to za ka bi shi in hudu yake yi in ya zauna ma'ana idan biyu yake yi kaga in ya raka'a biyu za ku zauna tahiya tare ko in ya tahiya shi zai yi sallama kai sai ka miƙe ka ciko biyunka in kuma hurhudu yake yi in ya biyu in zai zauna ya tahiya ya miƙe ya ƙara biyu alillahi hamdu ita matsalar take shine idan guda hudu yake yi kafin ya zauna shine ba za ka iya bi shi ba an fahimta tun da kai ta tahiya biyu ke gare ka a cikin sallar ainihin wato isha to shi kuma baya zama sai yayi raka'a hudu kaga wannan ba za ka bi shi ba amma wanda yake raka'a biyu kamar yadda muke galibi a masallatan mu wannan babu laifi zaka iya bin shi in ya zauna ta hiya ta farko maimakon in yayi sallama kai kuma sai ka miƙe a ciko ainihin wato raka'a biyun da kake bin sa ina fata an fahimta wannan babu laifi tambaya ta biyu yace sai kuma tambaya akan kasuwanci shi kuma idan na sai hula a bisa naira dubu goma sha ɗaya sai wani ya taho saye sai na ce mai nima na sai hular ne a naira dubu goma sha ɗaya ma'ana yadda ya siya haka ya faɗa amma ya ba da naira dubu goma sha biyu yaya kasuwa wannan kasuwa ta halarta babu laifi inda laifin yadda shine kamar yadda ne bayani ka faɗi saɓanin yadda ka siya misali ka siya dubu goma sha ɗaya ka ce kai ma ka siya ne dubu goma sha biyu ka ƙara dubu ɗaya a kai to duk abin da ya hau kan wannan sha ɗayan da ka siya in ka ci kaci riba amma in ka siya dubu sha ɗaya ka ce mai nima sha ɗaya na siya ƙara min abin da za ka ƙara min ko nima sha ɗaya na siya ba ni sha biyu ka ɗora min dubu ɗaya kenan wannan babu laifi abin da mutum ya ci riba ne ya ce na gode Allah ya saka da alkhairi a nufin ma'amin muna yi wa mai girma shugaba na kungiyar jama'atu izalatul a wa iqamatus sunna na wannan karamar hukuma talafai da tawagar sabata da zuwa za mu tashi fadin Allah ta'ala wala taqafu ma laysa laka bihi ilm أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم jalla wa'ala ya ci gaba da cewa wala taqafu ma laysa laka bihi ilm kuma kada ka dinga bibiyar abin da ba ka da ilimi a kansa a ce dole sai ka yi magana a inna sam'a wal basara wal fu'ada Allah ta'ala ya ce lallai ka sani ji ya gani ya kuma zuciya kullu ula'ika dukkanin waɗannan abubuwa kana anhu mas'ula sun kasance ababen tambaya ne ga ka ranar tashin alkiyama ubangiji subhanahu ta'ala a nan yana yi mana wasici game da yin magana a cikin abin da mutum ba shi da ilimi a kai abin da za ka faɗa ya zama na kana da hujja wadda take shiya a kan abin da za ka faɗa in ma ya zama na an yi abin a gabanka ko ka sanya abin ya faru amma kar ka kasance wanda yake shaci faɗi ko ya ka ji magana ka ɗauka ka yaɗa wannan maganar gaskiya ne ko ƙarya ne yadda ka faɗa haka aka yi ko ba haka aka yi ba yadda ka ji haka abin ya kasance ko sabanin haka ne wannan yana daga cikin mummunar ɗabi'a wadda take lalata zaman lafiya a cikin al'umma da kuma jefa al'umma cikin barna ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yake cewa kafa bil mar'i isman an yukaz an kafa bil mar'i kadhiban an yuhaddisa sami'a ya ishe mutum a ce da shi shi tataccen makaryaci ne idan ya zama na duk abin da ya ji an faɗa sai ya je ya ba da labari ko ya ya ji an yi magana zai ɗauka ya je ya faɗa wannan magana daidai ne ba daidai ba ne gaskiya ne karya ne shi dai kawai burinsa ya ji ya gunsa ya fesa ba za la ce to mutum ya isa a ce mai tafiyaccen makaryaci idan ya kasance yana da wannan ɗabi'a dan kawi rahmatullah a cikin tafsirul wasil yake cewa Allah subhanahu ya saukar da wannan aya ne domin ya gargaɗi bayansa ya kuma ja musu kunne a bisa ga waɗansu ɗabi'u da suke da shi a lokacin jahiliya wannan ɗabi'ar ita ce ɗabi'ar shaci faɗi maganar da mutum bai da tabbas a kanta maganar da mutum yake zato a kanta bai tabbatar da ingancinta ba domin irin haka yana bayuwa ga yi wa mutane ƙazafi a ce mutum ya yi abu alhalin bai yi ba ko a ce mutum ya yi abu a juya abin daga haƙiƙanin yadda yake wanda an sami ire-iren irin wannan a lokuta da dama a lokacin jahiliya kamar yadda ajiya muka haska a cikin shimfidar da muka ita wannan aya mutum ya yi wa makocinsa ƙazafi na zina ko mutum ya yi wa matarsa ƙazafi na zina ko in mutum sun samu saɓani da wani ya ƙazan masa ƙarya ya jingina masa wata za ka kai ga zubar da mutuncinsa ko wani abu wanda ya kama da haka haka kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana gargaɗinmu tare da jan mu game da yaɗa ƙarya shi yasa da. Allah ta'ala ya masa rahama yake cewa faɗin Allah ta'ala la taqafu ma'ana karka dinga bibiya a ainihin wato mun yi magana akan abin da ake nufi da al'afu shine ƙeya ma'ana duk abin da zai dinga bibiyar wani abu tsaya a baya take me yasa ake ce da ita alqaf ainihin wato alqafu la'annaha an wajhu saboda ita tana bin fuska ne duk inda ake mutum sai fuskar ta je kafin kiyarsa ta ce haka sai aka ce to karka dinga bibiyar maganar da baka da ilimi a kanta haka yake cewa abin nufi la taqul ra'aytu wa anta lam ta'a karka kuskura ka ce ka gani alhalin baka gani ba wala sami'ta wa anta lam tasma ko ka ce kaji alhalin baka ji ba wa alimta wa anta lam ta wa anta lam ta'lam ko kace ka sani alhalin baka sani ba kada yace wannan shine abin da Allah subhanahu wata'ala ya yi a wannan aya duk abin da zaka ce ka gani to ya zama lallai tabbas ka ga wannan abin duk abin da za ka ce kaji ya zama na lallai tabbas ainihin wato zuwan nan abin haka duk abin da za ka ce ka sani ya zama na lallai tabbas ka san wannan abin waɗannan su ne kafofi guda uku a zamu walbasar walfu'ad zuciya ji gani zuciya ita take sanin abu har bayyana ido shi ke ganin abu ya bayyana kunne shi ke jin abu ya faɗa za ka yace duk abin da za ka faɗa ya zama na imma ka gani ko kuma ka ji ko kuma ka san wannan abu yake cewa wannan shine abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi da wannan ayar kar ka kuskura ka faɗi abin da ka ji ilimi ta hanyar jinsa ko ta hanyar gani ko ta hanyar sanin yasa yana daga cikin abin da ayar take hani a kai shine shahadatu zur sheda ta zur yake ake nufi da shedar zur Shi ne ka bayar da shaida a kan abin da ainihin wato baka sani ba abin da ba a yi kana nan ba abin da ba ka da masaniya a kai abin da ba ka da labarinsa amma in ana neman shaidu ya zama na kai ne kan gaba bayan kuma kai ka san karya kake ba san wannan abin ba ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam a cikin hadisin abdullahi dan mas'ud Allah ya kara mishi yarda hadisin da bukhari da muslim suka rawaito ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ake tambayarsa menene ainihin wato mafi girman laifi a wajen Allah manzala ta yake cewa ba na baku labarin mafi girman zunubi ba ala ukhbirukum bi akbaril kaba'ir manzala yace shin ba na baku labarin manya-manyan zunubai ba zunuban da suka fi kowaɗanne zunubai girma qalu bala ya rasulullah Kisa bai suka ce ba mu labari ya manzan Allah dan mu san su mu kiyaye ƙala sai manzan Allah ya ce al'ishiraku billah zunubin da fi kowanne shi ne yin shirka ga Allah subhanahu wa ta'ala ka haɗa Allah da abokin tarayya ka ba wa wani haƙƙin Allah manzan Allah ya ce wannan shi ne zunubin da fi kowanne manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa walidai ne da kuma saba wa iyaye manzan Allah sai ya ce wa qawlu zuri wa shahadatu zur da kuma faɗan magana wadda take ta ƙarya da bayar da shaida ta ƙarya Abdullahi dan Masud ya ce fa kana muttaki'an manzo Allah ya kasance yana kishin gidi fa jalasa sai ya dawo ya zauna kana yace wa qawli zur wa shahadatu zur wa qawli zur wa shahadatu zur manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Masud ya ce fa kana yatakarrar ya kasance yana ta maimaitawa wa qawli zur wa shahadatu zur wa qawlu zur wa shahadatu zur yace hatta kunna laita sakata har sai da muka ce ina ma dai manzon Allah ya yi shiru me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yazo magana a karshe da zur da fadar zur ƙarya fadar abin da ba ka da ilimi akai haka da sani yayi ta maimaitawa malamai suka ci saboda girman sha'anin wannan laifin shi Allah yayi yayi ta maimaitawa don ya nuna mana girman faɗar abin da mutum bai sani ba girman faɗar abin da mutum ba shi da ilimi a kai girman abin faɗar abin da za ka da tabbacin yaya abin ya faru kwacin yadda al'umma mu suka zama a yau mafi yawan al'umma mun zama 'yan ajiyar ya za a yi ka ji magana ya za a yi ka jiyar da ita wani kawai title ɗin zancen zai ɗauka amma zai je ya tsara zance kamar yana nan aka yi wannan abu tare da cewa kawai ji an ce kaza kazan nan da aka ce ya ya faru yaushe ya faru dawa ya faru duk bai sani ba amma da zarar ya ji din yayi fikin to yanzu na zaka kamar bluetooth zai tawatsawa ya tawatsawa saboda a ce ai daga wajensa aka ji wannan labarin wannan yana daga cikin kaba'irul zunub manya manyan zunubi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya har ya ainihin wato ya tsawatar a kansu Allah ya ce wala taqfu ma laysa laka bihi ilm kar ka kuskura ainihin wato ka dinga bibiyar abin da baka da ilimi a kai wanda baka sanya abin yake ba Abu Abdullahi al-Qurtubi alayhi rahmatullah a cikin tafsirinsa yake cewa fadin Allah ta'ala wala taqfu ma laysa laka bihi ilm ay la tattabi ma la ta'lam wala wala ya'nik Ma'ana kar ka dinga bibiyar abin da baka sani ba kuma abin da babu ruwanka na farko al'amarin babu ruwanka da shi bai shafe ka ba buru rominka ba ne kuma baka san menene abin da ya faru ba ya ce to abin da Allah yake nufi kenan karka dinga bibiyar irin wannan abu min kaunin aw fi'ilin sawa'un magana ne ko aiki shi yasa manzo Allah yake cewa min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi yana daga cikin kyawun musulunci kyawun ɗabi'ar mumini a matsayinsa na musulmi ya dinga barin abin da babu ruwansa duk abin da babu ruwanka to ba ruwanka da shi abin da ba a sa ka ba karka shiga abin da ba a so ka ji ba karka ji shi sa manzo Allah ya ce yana daga cikin azabar da Allah zai yi wa waɗanda suke jin zancen da ba a so su ji mutum biyu suna gefe suna tattauna wata magana kai kana gefe sun yi kasa-kasa da murya su sabu saboda kasa so ka ji ya kuma kai haka akwai irin waɗannan ko za ka ga su sun yi kasa-kasa da magana saboda ba sa so su ji ka ji mai suke cewa amma kai ala dole kasa kunne kake murgula kunnen kake kila ko wata jijiya kake motsawa ne da za ta ɗauko maka sauƙi manzo Allah ya ce to irin waɗannan ranar alƙiyama kunnen da suke sawa su yi ka sake suna jiyo abin da ba a so su ji ranar alkiyama Allah zai sa a zuba musu ruwan ɗanyen dalma a cikin wannan kunna ina fata an fahimta kaga wannan musiba ce wadda take ba karama ba in abu bai shafe ka ba babu ruwanka da shi in an sa ka ka shiga in ba a sa ka ba yi harkar gaban ka, ina fata an fahimta wannan shine koyarwa na addini shi sa kofi ya ce ka bar karka bi abin da ba sani ba kuma karka bi abin da babu ruwanka in babu ruwanka babu ruwanka duk maganar da mutane biyu za su yi ko da a ce kuna tare kai ne na uku suka koma gefe ko suka yi kasa da muryarsu ko ba a gaya ba ba a so ka ji wannan magana ko da ba a ce wani ba ma so ka ji a san ba a so ka ji ka koma gefe ka huta da ka zauna lafiya amma kai ala dole sai ka ji mai ake so a ce dan ka jiyar da wanda baya nan ai ɗazu muna tare da wani sai ga wani ya zo kasan me ya faru ai ce waye kaza da kaza wallahi ina gaya ma ai kamar kai aka ba wa labarin ina fata an fahimta to wannan shine abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ala sawa'un magana ne ko aiki magana in ba a sa ka ba ka shiga aiki in ba a sa ka ba shi ma kar ka shiga malamai suka ce ko da kuwa aikin na neman lada ne in ba a ce zo mu yi ba kar ka yi ina fata an fahimta shi yasa da? Allah ya kara mishi yadda a baya muka kama gana jirgi cewa ai la ta kullu ra'aitu wa anta la tara karka ce ka gani alhalin baka gani ba wa sami'tu wa anta la tasma ko ka ce ka ji alhalin baka ji ba wa ta'lamu wa anta la ta'lam ko ka ce ka sani alhalin baka sani ba ma'ana dai ladabin da Allah subhanahu wa ta'ala yake nuna mana shine ka tsayo a iya abin da ka sani abin da baka sani ba ka bashi wannan shine ɗabi'a wadda ka sani kyau shi yasa sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam a duk lokacin da aka tambaye su wani abu wanda ba su sani ba sai su ce me Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa ne suka sani ma'ana su ba su sani ba kenan mutum bai san abu ba ya jingina wa kansa rashin sani wannan ladabi ne na shari'a ba tawaya bane ba dan baka sani ba ka ce ban sani ba wannan ba komai bane ba shi yasa imamu malik bin anas alaihi rahmatullahi yake cewa la la adri nisful ilm ban sani ba imam malik ya ce rabin ilimi ne don kana magana kai mutum ne kamilalle su take ba shi ke nuni akan cewa ka san komai ba dole zai zama da akwai abin da ka sani akwai abin da ba ka sani ba kamar shari'a alaihi rahmatullah a cikin tar'ainihin wato khashaf littafin tafsirin sai yake cewa qauluhu ta'ala fadin Allah madaukakin sarki wala ta'afu ma laysa laka bihi ilm abinda Allah yake nufi shine wala takun fi tibaika ma la ilma laka min qawlin aw fi'l kar ya kasance duk abin da kake bibiya na magana ko na aiki kar ka kuskura ya zama abin da baka da ilimi akan sa abin da baka sani ba ya zama na abin da zaka bi shine abin da yake ka sani abin da yake ainihin wato kuna da ilimi akai yace kaman ya yattabi'u maslikan la yadri annahu yusallu ila maqsadihi fa huwa dhallun yace in ka kasance kana bibiyar abin da ba ka sani ba abin da ba ka da ilimi a kai to za ka zama kamar mutumin da yake jin hanya ne amma hanyar da yake bi bai sani ba za ka kai shi inda zai je ko ba za ka kai shi inda zai je ba ina fata an fahimta kamar mutum ne daga lafai zai bi mina zai tafi mina in ka tashi ba nan za ka bi ba ko ka bi ka koma ta lambata ko sai a ga mutum ya ɗau hanyar bidda an fahimta kaga wannan inda yake bi zai kai shi inda zai je zai kai shi shatale-tale amma zai ke ya je bid da sannan ya kara daukar hanya daga bid da ya koma mina haka ya kara wa kansa aiki ko ba komai ya ne ya wahala ko ba komai ya wahala ko mutum ne zai je mina sai ya dau hanyar tafiya in ya je bid da din mai hanya ya dauki hanyar da zai koma mina sai ya hanyar da zaka kashe makuwa zai je mina yayi makuwa <laughs> ina fata an fahimta zama shari'a ce to kamar haka kake in dai za ka dinga bin abin da ba ka da ilimi a kai to kamar mutumin da zai je wani waje ne ya ba hanyar da kwata ba ma hanyar sa bace za ka je kano sai ka yi mina kai tabin hanya kai ta miƙewa daga na ka ɗau hanyar kwanta gora a ce ina za ka ce kano zan je ka ba hanya ka ba hanya ba Da ka abin da ake bukata a matsayinka na mai hankali abin da za ka tsaya ka tsaya akan abin da kake da ilimi a kai kar ka tsaya a kan abin da baka da ilimi akai domin matsalar ba wai matsalar rashin sani ba ce ba matsalar ta halaka ce da tabewa shi yasa zamakshari yake cewa wal murad duk wannan misalan da malamai suke bayarwa kai kai kaza ka ce kai kaza abin da ake nufi da gundarin ayar shi ne an an yaqula ar-rajulu ma hada shi shine hani ake wa mutum akan ya faɗi abin da bai sani ba wa an ya ma na ya alam ko ya ce ya san abin da bai sani ba yace shine abin da ake hani ka faɗi abin da baka sani ba ko ka ce ka san abu alhalin kai kanka ka san ƙarya kake baka san wannan abu ka san ƙarya kake baka sani ba to ka tsaya kan gaba ka ce kai ka sani ai ga yadda za a yi ga haida aka yi ga haka haka al'adun kuma ka san ba ka san wannan shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya lissafo masa gaɓoɓin da ake tabbatarwa da sani da su akan cewa dukkaninsu abubuwan tambaya ne ranar alkiyama inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula Allah ya ce haƙiƙa jinka duk abin da zaka ji a matsayinka na wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta kake iya ji ya baka kunne kuma kana ji da ganinka yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya baka idanuwa kake gani da zuciyar da Allah ya baka wadda take bambance maka mai kyau da mara kyau daidai da ba daidai ba su Allah zai tambaye ka akan su ranar tashin alkiyama Allah zai tambaye ka game da ayyukan da kai da su mun baka ji mun baka gani mun ba ka zuciya yaya kai amfani da waɗannan abubuwa gaban da aka ba ya kai amfani da jinka shin ka ji abin da Allah yake so ka ji na ayoyin Allah na wa'azi na maganganu waɗanda suke masu kyau ko kuma ka yi amfani da jinka wajen jin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana duk abin da Allah baya su ya fashin zance zance na batsa maganganu marasa kyau na kaka dawa yawa shi kai amfani da shi kai duk sai Allah ya tambaye mu wallahi kuma sai mun yi wa Allah subhanahu wa ta'ala bayani wallahi duk abin da kai amfani da kunnan ka kaji sai ka yi wa Allah bayani ni ma da nake gaya ma sai ne wa Allah bayani haka abin da na gani da idona haka abin da ka gani da idonka ka yi amfani da idonka wajen ganin abin da ya dace ka gani ko ka yi amfani da idonka wajen ganin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana ka gani duk sai mun yi wa Allah subhanahu wa ta'ala bayani zuciya da Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu wadda za mu yi amfani da ita wajen gane daidai da ba daidai ba wajen gane gaskiya da gane karya don mu bi gaskiya mu nisanci karya mun yi amfani da zukatanmu wajen bin wannan abin da Allah yake so mu bi ko kuma a'a mun ɗauki zukatanmu a matsayin alloli mun yi musu biyayya a wajen saba wa Allah sai Allah ya tambaye mu waɗannan abubuwa ce ta abubuwa ne guda uku a haɗa suke dukkaninsu suna da alaƙa da juna ji yana da alaƙa da gani yana da alaƙa da zuciya gani yana da alaƙa da ji yana da alaƙa da zuciya zuciya tana da alaƙa da gani tana da alaƙa da ji yasa in ka rasa ɗaya daga cikinsu to ka gama shi yasa da Allah ta'ala ya tashi magana a kan gani da makanta ya ce ba rashin gani ne ainihin wato makanta ba don ba ka gani da idonka ba kai ne makaho ba waye makaho walakin ta'amal ƙulubun latifin sudo Allah ya ce makanta ita ce makantar zukatan da ke cikin ku. in zuciyarka ta makance to ganinka ba zai ma amfani ba shi sa dukkanin wanda za ka ga yana fifita zuciyarsa a bisa ga dokar Allah da dokar manzan Allah in Allah ta'ala ya tashi sai ya bashi da son zuciyar nasa sai ya hana shi ganin gaskiya ya hana shi ganin daidai ya hana shi jin gaskiya ya hana shi jin daidai saboda me zuciyarka ta ɓaci أفمن اتخذ إلهه هواه فأضله الله على علم sam'ihi wa سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة Allah ce shin baka ga waɗanda suke fifita zuciyarsu su dauki a matsayin Allah su ba wanda yake ɗaukan zuciya a matsayin Allah shine wanda duk abin da zai aikata sai abin da ya daidai da san zuciyarsa zuciyarsa tana so ya ji daɗin abin abin yana ƙayatar da shi abin yana birge shi to zai aikata ko da kuwa a ce sabon Allah ne bai damu ba wannan shine wanda ya rike zuciyarsa a matsayin Allah Allah ya ce ke eh, zuciyarsa ta ce a'a to ya ɗauki a'a ɗin ya kifin ɗin Allah Allah ya ce ya yi zuciyarsa ta ce kar yi ya ɗauki kar ya yi ɗin ya ƙiya bar abu ya ƙiyin abin da Allah ya ce a yi to cikin wannan Allah ta'ala yake cewa fa'azallahu Allahu ala ilmin na farko Allah zai fitar da shi daga tafarkin ilimi duk irin wannan yake zaka ga jahili ne murakkabi la yadri wa annahu laysa yadri annahu la yadri bai sani ba kuma bai san cewa bai sani ba ƙarshen jahilci kenan wa katama ala sam'ihi wa qalbi Allah zai toshe ganinsa a dumke masa jinsa duk irin wa'azin da za a yi mai da irin misalin da za a bashi kunnuwansa ba za su ɗauki saɓon su kai zuciyar ba domin zuciyar a rufe take Allah ka kare mu daga irin wannan shi yasa ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yake cewa ala inna fil jasadi mudgha idza salahat salaha al jasad kullu wa idza fasadat ala wa hiya al qalb lallai a cikin jiki da akwai wata tsoka idan wannan tsokar ta gyaru manzo Allah jiki gaba ɗaya ta gyaru kuma idan wannan ta ɓaci jiki gaba ɗaya ta ɓaci ku saurara wannan tsokar ita ce zuciya zuciya shi yasa ka yi kokari ka gyara zuciyarka ka nemi Allah subhanahu wa ta'ala ya gyara maka zuciyarka ka nemi Allah ya tsare maka zuciyarka daga rudin shiga in zuciyarka ta gyaru ka gyaru ka rabauta amma matukar zuciyarka za ta zama da gilli ko da sha'awar safon Allah ko da sha'awar farna da ƙetare iyaka to ka gyaru shi yasa za ka ga magabata suna iya bakin ƙoƙarinsu wajen ganin sun gyara zukatansu gyaran zuciya shine gaba da komai imam ahmad bin hanbal alaihi rahmatullah imam ahli sunna wal jama'a ya kasance mutumin da ake buga misali da shi wajen gyaran zuciya imam ahmad ko yaya ya zuciyarsa tana ƙoƙarin kaucewa baya barin tafiya na daftar da wata rana imam ahmad yana zaune sai ya ga wani mutum ya zo wucewa ta gabansa mutumin ya ci ado ya yi kwalliya malam ya yi kyau an fahimta imamu ahmad sai ya dubi rigar jikin wannan mutumin ya dubi rigar jikinsa sai zuciyar ta raya masa yanzu ba ya kai ibnu hanbal wannan mutumin kafi shi ɗaukaka kafi shi matsayi kafi shi komai amma kalli shigarsa ta fi shigarsa kyau ya aka yi haka an fahimta me wannan hasada imam ahmad sai sauri ya miƙe sai sai ya kira wannan mutum ya ce zo mutumin ya zo imam ahmad ya kwanta ya buɗe ƙirjinsa daidai ɓangaren inda zuciyarsa take ya ce da mutumin takanan mutumin cikin mamaki ya ce yaya in takanan ya bane hanbal ya ce wacce irin ƙarfin zuciya nake da ita da zan iya taka zuciyar da take ɗauki da hadisan manzan Allah marasa adadi imamu ahmad ya ce a'a ba zuciyar da ke ɗauke da hadisan manzan Allah za ka taka ba shaidaniyar za ka taka ka yi wa girman Allah ka taka in ka taka zan gaya ma da biyu mutumin ya cire takalmi zai taka imamu ahmad ya ce a'a da takalmin za ka taka don ka nuna masa ita ƙasƙantacciya ce haka mutumin yana kuka ya ɗaga kafarsa da takalmi ya taka ƙirjin imamu ahmad bin hanbal yana taka imamu ahmad ya miƙe ce alhamdulillah ya rufe kirjinsa ya ce zuciya ta ce ta raya mun hassada game da shigar da na ga kashi ya sa na saka ladabtar da ita kaji manya ƙoƙarinsu su gyara zuciyarsu saboda ƙa'idar da manzan Allah ya faɗa in zuciya ta gyaru gangar jiki ta gyaru amma dukkan gangar jiki in zuciyar ba ta da kyau ka gama ka gama domin za ta tabbatar da kai za ta tabbatar da kai ta sa zuciya ita ce siyarar mutum ita take juya mutum in Allah ya taimake ka kafi karfin zuciyarka to ka samu tsira ka samu ainihin wato rahoto? Allah ka samu karfin zubatar shi yasa sayyidina Umar Allah ya kara mishi kira kowane lokaci cikin yaƙi yake da zuciyarsa lokacin da yake matsayin amirul mu'minin duk sanda zuciyarsa ta fara raya masa wani abu na ƙasaita ga ita sai ya ɗauki sanda sai ya ta kirjin ya ce nutsu haka magabata suke daftar da zuciyarsu amma mu yau sai muka da zuciyar akan kuma in dai zuciya za ta raya min abu ta raya ma abu to kowannan abun ya yi ta sabon Allah ne fito na fito da Allah ne mun yadda mu yi matuƙar za mu kai kawo zuciya shi yasa babban musibar ɗan adam ita ce zuciya babu jarrabawar da Allah ya wa bawa fiye da zuciya ita ce za ta sa ka rabauta ita ce za ta sa ka tsira ita ce za ta sa ka taɓe ka halaka ranar alkiya kuma sai Allah ya tambaye ka game da ita ya kai amfani da zuciyarka ka yi abin da ya dace da ita zuciya Allah ya baka ita ne a matsayin memorin da zai tantance maka daidai da ba daidai ba kai amfani da wajen aikata abin da yake mai kyau da barin abin da yake mara kyau to haka kai amfani da ita ko ƙara sai Allah subhanahu wata'ala ya tambaye ka ranar tashin alkiyama kuma sai kai masa bayani sa Allah ya ce inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula da jinka da ganinka da zuciyarka dukkanin waɗannan abubuwa ne waɗanda za a tambayi bawa a kan su ranar tashin alkiyama wasu daga cikin malamai suka ce waɗannan abubuwan da Allah subhanahu wata'ala yayi magana akan zai tambaye su abubuwa ne wanda ɗan adam yake gina rayuwarsa a kansu rayuwar mutum tana ginuwa ne akan jinsa da ganinsa da zuciyarsa su inda abubuwa ne waɗanda rayuwar mutum take ginuwa a kan to babu shakka Allah subhanahu wa ta'ala zai tambayi mutum game da waɗannan abubuwa ɗin ranar alkiyama to wace irin tambaya Allah zai yi musu wasu daga cikin malamai suka ce kai za a tambaya ma'ana Allah ya baka ji Allah ya baka zuciya Allah ya baka gani yaya kai amfani da jinka yaya kai amfani da ganinka yaya kai amfani da ainihin wato zuciyarka za ka yi wa Allah subhanahu wa ta'ala magana kai masa bayani shi sa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa wa rabbika la lahum ajma'ina amma kanu ya'malu Allah ya ce fa wa rabbika na rantsi da ubangijin ka ya Muhammad la lahum ajma'in Allah ya ce sai mun tambaye su gaba daya duk mutane sai mun tambaye su jin ku ganin ku zukatan ku yaya kuka yi aiki da su wasu daga cikin malamai suka ce haka Allah ya ce nufi Allah zai tambaye ka jinka da ganinka da zuciyarka ya ka sarrafa su yaya ka tafiyar da su wasu kuma suka ce a'a abin da Allah subhanahu Ta'ala yake nufi da inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula kai ba kai za a tambaya ba dabban za a tambaya domin in kai za a tambaya kai makaryaci ne a duniya ka saba yin karya yanzu ga ka a gaban Allah za ka yi tunanin wace karya za ka yi don ka kare kanka ka san kayi ba daidai ba da ka kayi ba daidai ba da ganinka kayi ba daidai ba da zuciyarka to yanzu an zo an tsitsiye ka a gaban alkali ai dole ka neman wa kanka mafita dole ka neman wa kanka mafita dole ka yi tunanin me zan kago wace zuke ta malla zan janyo na fita don na samu mafita don haka tun da Allah ya san halinka zalincinka da jahilcinka ka jahilci Allah ba ka san waye Allah ba shi yasa za ka yi tunanin za ka yi wa Allah ƙarya ka zalunci kanka a duniya ka yi ba daidai ba shi yasa kake tunanin yau akwai ƙaryar da za ka iya kare kanka da ita to sai Allah ya ce bari mu rufe bakin mu sa gaban fansi magana fal yawma naftumu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa arjuluhum wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum Shi ma kanu ya'malu Allah ya ce to yau za mu rufe bakin ba ne harkar ne makaryaci ba mai iya tsara zance mai iya yin lauya Allah ya ce to za mu rufe menene zai yi magana Allah ya ce hannayenka ne za su yi magana kafafuwanka za su ba da shaida da zuciyarka akan abin da ka aikata Allah zai ce kayi kaza kayi kaza ka ce wallahi ya ubangiji ban ba sai Allah ya rufe bakin da ya ce bai ba hannu ya akai kafa ya akai ta ce wallahi ya ubangiji mun na haka lokaci kaza laran kaza ga watan kaza waje waje kaza hannu da aka je mai akai ya ubangiji ni nayi kaza nayi kaza zuciya yaya aka akai ya Allah an yi kaza an yi kaza fata sai ta tabbatar ai kwarai kuwa ni ma na dandani kaza da kaza da kaza Allah ya ce sai su tambayi fatar jikinsu wa qalu li junudihim lima shahidtum alaina ciki wata irin fata su ciki me zaki bada shaida a akan ba ki ikon yin magana sai gaban gaba ɗaya su haɗa baki su ce an fa'ala allazi an baqa kulli shay an fa'ala Allahu allazi an baqa kulli shay ko Allah da yake bawa kowa damar yin magana yau shi ya bamu damar yin magana hannu ya yi magana waɗannan hannayen ƴan yatsu wala duk sun yi magana ka taɓa abin da bai kamata ka taɓa ba ka ɗauki abin da ba naka ba ka ɗau wayarka ka danna abin da bai kamata ka danna ba duk hannayenka sai sun faɗa wallahi ka ina da ina ka taka ta je sai ta faɗa da kanka na taka na je waje kaza lokaci kaza ido zai ce da muka je ni kuma na ga kaza na ga kaza zuciya za ta ce ni kuma na raya an yi kaza an yi kaza wallahi ba ta isa ka boye wa Allah komai ba su da ka wasu daga cikin malamai suka ce ai ga kunne da kansu za su yi magana da kansu ba wai ainihin wato jikin ba wai ainihin wato hace ne zai yi magana ba haka duk abin da ka aikata da hannunka ne da kafarka ne da zuciyarka ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce zai rufe bakin zai rufe bakin gaban ne za su bayar da shaida al-yawma naftimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaktubun hannunka kafarka zuciyarka su za su ba da shaidar abin da ka aikata na ayyukanka shi yasa yayi daidai da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa yawma yuhsharu a'da'ullahi ila an-nar fa hum yuzarun Allah ya ce ranar da za a kora makiyan Allah a kada su zuwa wutar jahannama hatta idza ma ja'uha har sai lokacin da suka je wajen wutar za su shiga cikin ta shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun Allah ya ce jinsu da da fatunsu za su bayar da shaidar abin da suka yi ji da aka ce za a yi tambaya a kansa da gani inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula Allah ce to a wannan ranar za su bayar da shaidar da Allah yake so ya ji a kansa babu wanda Allah zai halakar da shi ya azabtar da shi ba tare da shaida ba haka mafi girman shaidar da za a karɓa a kanka kuma ita ce shaidar kanka da kanka shine ikirari ko a kotu in aka kai ka kara kai ikirari da kanka hukunci ya ballan sana a kotun Allah kotun da babu lauya kotun da babu lauya ka kai tunanin za ka ɗauki wani sa ka biya shi maƙudan kuɗi don ya kare ka ya ce ai ba kai kaza da kaza da hannun ka ba kafarka da ta ce ta je ai karya take ranar ma da ta ce ta je ɗin ai kayi targaɗe a ɗan yatsarka na kafa kana gida a zaune Karya ne babu wannan babu tafshin kaza cikin buka kaza sai dai ka da baka a jahannama suna kawai ka shiga sai ta yin kama da ka shiga sai ta yin ka kawai ya sa Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu an fusa ku shiga sai ta yin kowa ya san inda yake masa ciwo Allah ba abin wasa ba ne wallahi inda kake tunanin Allah ya wuce ba za ka yi wa Allah wayo ba ba za ka yi masa ‘yan burin-burin ba yana jin ka yana ganin ka kuma yana da shaidu a shaidu a kan to malamai suka ce me yasa Allah subhanahu wa ta'ala zai sanya waɗannan gabbai su yi magana har ya sanya musu ismul ishara ya ce inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana an mas'ula shin suna da hankali ne su waɗannan gaba wasu daga cikin malamai suka ce ai gaban a zahiri ba su da hankali amma suna tattare da mai hankali shi yasa Allah ya jingina musu haka wasu kuma suka ce a'a ai ranar alkiyama za su yi magana ta masu hankali a rake nan su ma suna da hankali shi yasa ibn kafir alaihi salam eh, alaihi rahmatullah yake cewa in muka dauki ayar gabaki daya faɗin Allah ta'ala wala takhafu ma laysa laka bihi inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula yace a dunkule abin da Allah yake umarni a cikin ayar shine yin hani ta hanyar yin magana ko aiki a cikin abin da mutum ba shi da ilimi a kai musamman abin da kake zato a kansa ce duk abin da yake ya kasance zato ne ko kokonto ko shakka ya ce to Allah ya hana yin magana a kansa domin duk abin da ake zato a kai babu yaƙini shi kuma zato abu ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya hana Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu jitanibu katsiran min adh-dhanni inna ba'da da zanni ithm ya ku waɗanda ko bayar da gaskiya ku nisanci mafi yawa daga cikin zato domin shi zato zunubi ne Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce iyakun wazzan fa inna zanna aktsabul hadith na ne ku da yin zato domin shi zato zance ne na ƙarya zato zance ne na ƙarya manzo Allah ce duk wani abu da aka ce zato ne shi ƙarya ne kawai zai wuya ka bibiye shi ka tabbatar cewa gaskiya ne kuma a haka wani zandiki ya ce wai hadisan manzon Allah da yi yusuf muslim tabbatuwarsa zato ne babu tabbat saboda shi zindiki ne don haka ma'aiki sallallahu ta'ala a rishi wa arishi wa sallama yake cewa zai isa matsayyatun rajul za'abu fir da mutumin da maganarsa gaba ɗaya zancensa ya kasance zato zato zato komai zai faɗa ina zaton kaza ai ina abu kaza da kaza babu wani abu da zai faɗa wanda yake na yaƙini manzo Allah ya ce tur da wannan mutumin manzo Allah yake cewa inna afral ira an yura aynayhi ma lam yana daga cikin mafi girman karya mutum ya nuna wa idonsa abin da bai gani ba ta yaya mutum zai nuna wa idonsa abin da bai gani ba shine ka ce ka ga abu alhalin ƙarya kake saka ga wannan abu manzo Allah ce wannan shine mafi girman ƙarya da bawa zai a rayuwarsa Allah ce wala tamshi fil ardi maraha wala tamshi fil ardi maraha innaka lan tahriqa al ard wa lan tadlu al jibala qula كل ذلك كان سيئه عند ربك الله تعالى يقول ولا تمشي في الأرض مرحا kuma kada ka kuskura ka dinga yin tafiya kana girman kai kana kasaita kana jin cewa ka isa innaka lan tafriqa al Allah yace duk isarka duk takamarka duk girman kanka isa ka ga ƙasa saboda ta ba walan tabulugal aljibala tula kuma duk yadda kake jin ka kai baka isa ka kai duwatsu wajen tsayi ba kullu zalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha dukkan waɗancan abubuwan da Allah subhanahu wata'ala yayi umarni da su a baya munanansu ma'ana kishiyoyinsu sun kasance a wajen Allah subhanahu wata'ala ababan kini Allah subhanahu wata'ala sai yake kokarin rufe mana waɗancan tarin nasihohin da ya mana da umarninnuka a baya da wata nasiha wadda take mai matuƙar muhimmanci a gare mu baki ɗaya nasiha game da hana alfahari hana jin girman kai hana jin agawa daga cikin mutane da akwai wanda za ka ga mutum ne wanda yake mai girman kai mutum ne wanda yake mai agawa mutum ne wanda yake mai ji da iska yana ji ya fi kowa to irin wannan ɗabi'ar ɗabi'a ce wadda take mummunar ɗabi'a ɗabi'a ce wadda Allah subhanahu wata'ala ya hana Allah subhanahu wata'ala ya hana girman kai Allah ta'ala ya hana ji da isa ya hana taƙama shi yasa a nan Allah ta'ala ya ce wala tamshi fil ardi maraha kar ka dinga tafiya a ban ƙasa kana girman kai kana ɗagawa kana yin taku na taƙama na isa innaka lan tafriqa al-ard Allah ce duk yadda za ka taka kasa da takama da isa da girman kai baka isa samun ka ya tsaga ka ba ƙarfin ka duk yadda kake ɗaga kai kana ji cewa ka isa kana dogon wuya wa na raƙumi Allah ce wa nan ta bulugal jibala tula da tsayin ka ba za ka kai tsayin zuwa su da ka ka tafi cikin kankan da kai ka nuna kai ba kowa ne, sai Allah ya ɗauka ka sai Allah ya ɗaga haka Allah subhanahu ta'ala ya yi hani game da irin wannan domin ɗabi'a ce wadda take kai mutum ta baro shi almarahu da Allah ya ce wala kanshi fil ardi maraha almarahu malamai suka ce asalin kalmar shine shiddatul far tsananin fariya mutumin da ya kasance yana da fariya in Allah ya yalwata masa sai amfani da wannan yalwar da Allah ya ba ta arziki ko ta matsayi ko ta mulki ya dinga jin fariya yana jin girman kai yana jin ya fi komai wata ali bainan nan ka ji cewa kowa ƙasa yake kai ne a sama ana ganin kowa kamar kiyashi kai kuma kana jin ka kamar wata giwa Allah ya mutu giwa ina fata an fahimta giwa ba shi da girman kai a ganin idan sa ba wallahi ko a ina zan fada ba shi da girman kai kun san wani lokacin a sarauta ana ba wa mutum suna na girmamawa in ka ji wani sunan sai kai tunanin mutum ne wanda yake mai girman kai amma ga shi nan wannan bawan Allah ana ce da shi giwa ne alafai saboda girmamawa saboda matsayinsa amma duk sanda na je na kaishe shi a gida ko nan kuna gani in na zo za mu gaisa kokari yake sai ya tashi tare da cewa ya yi jika da ni to haka ake son mutum ya kasance kar matsayinsa ya kai shi ya baro shi na ba da misali da giwa ne saboda kusan ita ta fi komai ta'ama a cikin dabbobi saboda ta'amarta da isar da ita ba ta waje in ta sa gabanta kawai ta sa to sai Allah ta'ala ya hana mu yin irin wannan tabi'a a gargajiya ana iya ba mutum suna na dabbobi ne don girmamawa ba wai don ɗabi'a su ko halin su haka ba misali a ce da mutum ɗan tsoron giwa ko a ce da mutum namijin zaki ma'ana wanda bi da tsoro kenan wanda inda zai ka kyarke ci in ya arce a guje kila ba zai kamu ba amma saboda girmamawa sai ka ji ana cewa mai namijin zaki to Allah subhanahu ta'ala ya hana irin wannan kar wani abu da za a baka ya sa maka tagawa da ifa ka ji cewa kai ba komai ne, wannan ita ce wasiya ta goma sha biyar cif ibn kafir alaihi rahmatullah yake cewa ya ƙuru ta'ala na iya ibadahu ta tajabburi wata bakturi filmashiya Allah ta'ala yana hana bayansa girman kai da tagawa a lokacin tafiya ka ji cewa ka fi kowa ka ji cewa kana taka ƙasa takawa ta isa ta kasaita. ya ce Allah ya hana wannan shi yasa Allah ya ce wala tamshi fil ardi mar'a ay mutabakhiran mutamathiran mashal jabbari mutum ya zama yana tafiya da dagawa yana tafiya ta buga misali tafiya ta girman kai Allah ya hana wannan Ya ce shi yasa Allah ya ce innaka lan takhriqa al-ard duk yadda kake ji da takama kana taka kasa takawa ta isa Allah ya ce ba za ka iya fasa ta ba ai lan tabba al-arda bi mashika tafiyar da kake ta takama da ji da isa ba zai taka fasa kasa ba saboda isa ko kuma takamarka ce da ka Allah subhanahu wata'ala sai ya hana ya hana wannan kuma ya hana ka dinga wa mutane kallon raini kana jin kane a sama duk saman da za ka ji kanka duk tsayin ka Allah ya ce ba za ka kai dutse ba wala jiba da tsula in ka kalli wani dutsen sai kai kai ko ɗan tsakuwa ma ba ka kai ba a gaban sa ko tsakuwa ba ka kai ba a gaban sa yanzu idan ka ɗauki zuma rock ko tsakuwa ka kai in ana maganar wannan dutsen a ganin ka za ka yi kamar ɗan kiyashi kamar ɗan kiyashi haka za ka yi ta kai ba ka yi ta ka gano su masa ba amma kai a cikin mutane kana ɗaukan kanka kamar zuma rock Allah ya ce kai ya kace kaga duk wannan ladabi Allah subhanahu wa ta'ala yake ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin ire-iren waɗannan mutanen waɗanda suka nuna kagawa suka nuna girman kai da yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi shi yasa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa بينما رجل يمشي يجازى فاعل ذلك يكتا بينما rajulun yamshi في من كان قبله mazala yake cewa a baya gabanin ku zo an samu irin mutane da suke tafiya ta takama a ban kasa wa alaihi burdanun ya tabbatar fihima yana yana sanya a ainihin wato burjami menene abin da ake kiran burjami eh kamar baya. an san a baya irin rigar sarakai da za a ga an sa kamar alkyabba ba alkyabba irin ta malamai ba akwai a baya ta sarakai an gane irin ta aiko manzo Allah ya ce ya zo yana tafiya da irin wannan burkanin yana jan su a ƙasa idh khusifa bi a lokacin da yake jan wannan burjamin yana tafiya ta kama a ƙasa sai Allah ya sa ƙasa ta rufta da shi manzo na ce sai Allah ya ta rubta da shi saboda mai takamar da yake da takun da yake na isa sai Allah ya nuna masa da yake saboda sai ka saka rubta sai ya fada shi yasa Allah ya bamu labarin Karuna yadda ya fito cikin dagawa da girman kai fa kharaja ala qaumihi fi zinati fito cikin mutanensa cikin kawa da ado da kulliya amma ƙarshe Allah ya ka sa ta rufta da shi namarud bin kan'an alaihi alaihi la'anatullah lamaruzu yaji bahaushe wanda yace shi rigimar sama shi da Allah yake ba da annabi Ibrahim yayi kokarin kona annabi Ibrahim Allah ya nuna masa bai isa ba ya ce tutun da mun ƙona ka kaki ƙonuwa bari mu je mu kashe ubangijin da ya sa mu tabbata ƙona eh ya sa aka yi masa dogon gini zai je ya kashe Allah ɗauki kwari da baka ya kai da sama ya ɗame iya ƙarfinsa ya saki ya gaba lokacin da ya daga yana ɗagawa yana gani ya ga jini zai zubo wani tsoro ya zo ya shiga hancinsa an gama da shi <laughs> sauro shi sa Allah ya ce inna Allah ya yastahi an ba matsalan ma ba ma fawqaha Allah baya jin kunyar ya bada misali ko da daidai da sauro ne ko abin da ya fi sauro saboda shi Allah ya san me ya sauro ya san me amfanin sauro mu muke ganin dan banza bai da amfani ya addabe mu ya hana mu bacci ya sa mana malaria amma Allah ya san amfanin abin sa yana rika jabbarai da shi haka na marudu akai masa sauro ya zo ya shiga hancinsa ya dinga masa guda a ka ya dinga ihu yana buga kansa da bango kuma Allah ya ke ɗaukar ransa a lokacin ya zama na samun lafiyarsa tun matsayinsa na sarkin da yake ganin shi Allah ne sai a dinga masa kusa an san kusa a ranka shi yana zaune ba fadi sai dai ba shi kawai ta kai ta kawo ƙusar da ake masa ma ba ta wadatuwa sai a dinga kwankwasa kan da guduma saboda yadda sauran ya rikita shi a cikin kwakwalwar kansa sarki yana zaune a kan karagar mulki ga fadawa hauni da dama da hauni zuwa can sai dai kaji na dama kwankwan na hagu kwankwan kisa Allah ce wala ya alamu junu da rabuta illa huwa ba wanda ya san adadin rundunar ubangiji fashe shi abin da kake rainawa da shi Allah zai keɓe taka yanzu wa in an ce da ke sauro zai kashe mutum wa zai yadda ta yaya sauro zai iya kashe mutum sai dai in ya sama malaria irin sabon malaria din nan wanda za ta sa mutum ka na gani in an yi sa'a lokaci ɗaya abin ya zo da ajali mutum ya mutu a ce ai zaɓin cin zauro ne ya ajalinsa amma dai bisa al'ada it's hardly a ce sauro ya kashe mutum sun kashe sauro ya kashe mutumin da yake ganin shi Allah saboda ne girman kai haka Allah subhanahu wata'ala ya hana wannan ya ba mu labarin ƙaruna da yadda ƙarshen ka kasance abin da ake so ka kasance shine ka kasance mai tawazu ne kasantar da kai duk matsayinka duk girmanka kakka nuna ka isa in ka nuna ka isa sai Allah ya nuna ba ka isa ba amma in ka nuna kai ba komai bane ba sai Allah ya saka wannan sunna ce ta Allah a ban kasa shi yasa ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yake cewa man tawadha'a lillahi rafa'ahu Allah duk wanda ya tawadhu ya kankan da kansa saboda Allah ya nuna shi ba wani bane ya nuna shi ba komai bane ba to da sannu Allah ta'ala zai dauka shi fa huwa fi nafsihi haqirun wa inda an-nas kabir yace shi a kankin kansa yana raina kansa yana ganin ai shi ba komai bane Abdullahi ne faqir bawan Allah ne talaka mabukaci da shi da kowa duk ɗaya ne ya ce a lokacin da shi yake ganin haka zai sakan wa mutane fuska a gaisa a yi hira a yi raha su kuma mutane suna ƙara ganin girman su ne da darajarsa suna ƙara a shi haka manzon Allah ya ya ce wa mani tasbara duk wanda kuma ya yi girman kai ya yi ɗagawa wa ba a Allah to Allah sai ya saukar da shi sai Allah ya kaskantar da shi an dinga ganin sa ba a bakin komai ba yace fa huwa fi nafsihi kabirun shi yana ganin kansa babba yana ganin ya isa wa inda nasi hafirun mutane kuma su ne masa kallon banzan bazara kaga ai karshe kenan kana ganin kai wani ne mutane su ne ma kallon holo ko hadarin kaka ana raina ta sauna kira mana siyasa ta an kaka saka ne ku ta hutare amma kai kana ganin kai manzo Allah ce to duk wanda ya wa haka shi take kasancewa da shi yace hatta lahu wa abghadu ilayhim min al-qalbi aw al-khinzir manzo Allah ya ce sai ya zama girman kanta da kake yi wa kanka kana ganin sai wani ne mutane suna raina a ƙarshe, sai mutane sun dinga tsanar ka kamar yadda suke tsanar kare ko alade saboda girman kai shi ya sa Abdullahi don kuma Allah ya tsara masa yadda wata rana yana zaune sai ya ga wani mutum yana tafiya cikin ta'ama da girman kai yana bubbudawa yana kwambo irin yadda 'yan gani suke yi da sun yi kwalliya ina sanar da zancin ɗanka yanzu zan tsaya irin yadda 'yan gayu suke yi da sun yi kwalliya abdullahi dan umar ya kalli mutumin nan sama da aka ya kare masa kallo kawai su yi dariya ya ce inna li shaytana ikhwana ki dalle a ce shaytanu suna da ƴan uwa da ji abdullahi dan umar ya ce inna da shaytan ikhwana lalle shedanu suna da yan uwa ashe kenan ka taho kana ta amma kana girman kai ka zama dan uwan shedan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya hana girman kai ya kuma faɗi irin tanadin da Allah ya wa mai girman kai yana daga cikin girman kai jan tufafi manzo Allah ya ce inna Allah la yanzuru ila man jarra thawbahu khuyala Allah baya kallon wanda yake jan tufafinsa cikin girman kai da tsagawa kana fa kana jan tufafi cikin girman kai da tsagawa kana jin kakai za Allah ya ce to Allah ba zai kalle ka ba ranar tashin alkiyama ina tunanin zamu dakata a nan saboda yanayi na lokaci karfe shida har da minti goma sha ɗaya na ga cewa na kwamitin marayu ya taso saboda mun ce za mu yi lancin yana tunanin ko na manta bai san kuma ina sana ba kamar yadda nake sana da yunwa ciki na ah. amin ɗan uwa kai ma Allah ya saka ma da alkhairi mun ce yau za mu yi lancin na kwamitinmu na marayu bisa ga al'ada ba mu taɓa yin lancin ba sai dai kawai ranar farko mu ce mun buɗe asusun marayu kowa ya ba da abin da zai bayar na taimako to yau allah cikin ikonsa saboda yanayi za mu rufe karatu ranar ashirin da ɗaya ga wata saboda uzuri na tafiya ya sa dole muna tunanin hanyoyin da za mu iya samun kuɗi so da aka. Allah cikin ikonsa kuma ban san ina zan fara ba ga mai girma giwa ga kuma mai girma shugaba amma dai giwa shi zai bude mana wannan lancin ba Bawa Allah tun kafin ma na kai can nasa gashi na. mai girma giwa ya ba wa 'ya'yansa da jikokinsa kuɗi naira dubu biyu Allah ya saka masa da alkhairi bari na gama haɗawa ya sa a cikin mizanin sana a sana Allah ta'ala ya sa su zama taki a rayuwarsa Allah ya ƙara masa lafiya da nisan kwana mai girma mai na shi ne mutum na biyu in aka fara ta sama sai ayyukata ga malam sale memba a kwamitin marayu shi ma ya ba da naira dubu biyu malam awal ne to malam awal ya ba da dubu biyu shi ma memba ne mai girma ciyaman ya ba mu dubu daya ciyaman tun kwamitin marayu shi ma dubu daya dodon dawa dubu biyu muna da wakilin yamma Allah ya ji kansa ya masa rahama Allah ya kai haske kabarinsa malam ya bala dar mai kokarin yi min juyin mulki a kujera ta ta limanci ya ba da ɗari biyar Allah ya saka da alkhairi yamma da Allah wani yanzu ya dinga sun gaya mun sunayen wasu akwai waɗanda ina hango su ban san sunayen su ba mai girma yamma naira dubu ɗaya Allah ya saka da alkhairi ga wani bawan Allah shi ma ya bayar da 2000 Allah ya saka da alkhairi don ta eh eh wanda ya kawo wani eh ai na sani jan tabo abdulhamid ai an gane ko yan gidan babanmu yamma Allah ya ji kan sai masa gafara alhaji abu ya bada naira dubu biyu kani a wajen mai girma dan isa a yanzu an gane ko yawwa aha amiko amiko amiko ko sai na tashi da na ne ga wani ya bada 500 Allah ya taka da alkhairi eh su ne ciyaman ya bayar da dubu biyu alhaji sula gadi allah ya saka mishi da alkhairi ya ba da 2000 to ga wani bawon allah shi ma 1000 kai za mu karɓa kuwa kwankwasiya a ce 500 kwankwasiya mana to ga wani bawon allah shi ma ya ba da 400 ga wani ya bayar da 1000 shi ma ga agaji na tsayin bayan a bayan kasima aikin Allah agaji ku yi da jikin ku yi da aljihun ku kwamfasiya ya ce 500 ko ina dubu ɗaya kwamfasiya to ga 500 sai su agaji Allah ya saka da alkhairi na shugaban jibuit eh, na to shugabanmu na farko na jibuit wanda ya rasa shekarun baya Allah ya ji kansa ya gafarta mishi yaransa ya ba da sadakan naira 500 ga mahaifinsa Allah ya taka mishi da alkhairi Allah ya tsikarsa amiko amiko amiko a mhm. ciyaman ɗin marawi ya ce da akwai wani bawan Allah yana jin kunyarsa duk shekara ya saba yana ba mu a kofi to bane sai muka ga ya ɗan yi nukusani ya ɗan yi fuska da aka ciyaman ya ce za a iya kiransa to bari mu dan jinkirta tun da safan ya ji in ya motsa kaga ba sai an kira ba ga wani ya miko da dubu biyar dubu ɗaya daga waje duka ne ko rabi duka to Allah ya saka da alkhairi a motso a motso wa mala awwal ina rago ɗan agaji ne ɗan agaji su zo ga mala awwal can yana zagayawa da kwando ga mala hasan can shi ma guda biyu sun yi masha Allah ga wani shi ma ya turo da tijan cbn guda biyu dubu ɗaya Allah ya saka da alkhairi haka ake so masha Allah ga wani ɗari biyar da ma mun sani kullum lanci ɗin muka kai, sai a gajiya ko akwai mutane a waje 'yan agaji su zaga mana waje da kwando na waje su ji tsoron Allah ga wani ya ba da dubu goma Allah ya saka mishi da alkhairi ha'a ba sai an san kowaye ba Allah ya san waye malam bil ya tona malam ya tona haka ake so yau kun ga irin wannan sadakar Allah ya fi so ɗari biyar biyar dubu ɗaya ɗari biyu ba ku ta ba mu naira goma naira ashirin ba wani ma hadda naira biyar akwai waɗanda suke alkawari waɗanda suka yi alkawari mana awal naira ɗari da hamsin ba naira ɗari da hamsin sai dai ɗari biyu ayyau ko naira ɗari ba ina gaba ba ko to wanda ya ce a bashi ɗari da hamsin ya je wajen malam ya ba ya karfi da malawar a karɓo masa naira ɗari da hamsin wajen malam ya ba alhamdulillah ana za su cikin kafa <laughs> a yi ta wani mawaki a garin mutila a ya ce allah kawo shinkafa jama'a allah ya saka muku da alkhairi amiko amiko ba a tashi ba da alama sai mun shi dubu ɗari wanda babu cash to ga wani shi ma dubu biyar ne ina tunanin Allah ya saka masa da alkhairi shi ma malam bello Allah ya saka masa da alkhairi wanda babu cash muna da account number na masallaci akwai waɗanda suke alkawari la'alla yanzu la'alla an jima Allah dai nan da ɗan wani lokaci su ma muna fini. Allah ta'ala ya ba su ikon sauke wannan nauyi da suka ɗauka abin da muka samu yanzu ga shi sha Allah ta'ala za mu lissafa Yeah, I'm not just wa masha Allah haka ake so jama'a alhamdulillah a nan mun samu kuɗi naira dubu saba'in shida ah, dubu saba'in da biyu da ɗari ɗaya naira dubu saba'in da a cikin akawun muna da naira dubu naira dubu ɗari da hamsin ga naira dubu saba'in da bakwai da ɗari ɗaya zai ba mu naira dubu ɗari biyu da ashirin da bakwai da ɗari ɗaya dubu ɗari biyu da ashirin da bakwai da ɗari ɗaya saba'in da uku da ɗari ɗaya ga 150 Thank you. aha 223 ko 223,100 wannan ne abin da muke da shi amma an gaya muku gaskiya wallahi ba za su ishe mu ba wallahi ba za su ishe mu ba an yi ƙoƙari ƙwarai da gaske an yi ƙoƙari da wannan abin da aka samu a yanzu ban yi tsammanin za mu samu ko sa ba amma cikin taimakon Allah sai ga shi ‘yan uwa sun yi rawar gani amma dai har yanzu kofa abu da take don yi launcin yanzu ba shi ke nuni akan mun rufe ba za mu ci gaba da kafa insha Allah har mu rufe karatu sai mu ga nawa ne abin da muka ƙara samu ranar da muka rufe karatu kuma sai mu bayyana muku abin da muka samu mu bayyana muku adadin marayunmu wanda kun riga kun sani duk da mun samu kari mu kuma bayyana muku abin da za mu yi insha Allahu ta'ala mu kuma bayyana muku ranar da za a yi don ku zo ku ga yadda aka sarrafa kuɗaɗen ku da izinin Allah Allah ta'ala ya saka kowa da alkhairi ya Allah ka da wannan aiki dan shi muke yadda muke kula da bayan wasu Allah ka bamu masu kula da bayan mu Allah ta'ala ka sanya wa rayuwar mu da ta iyalin mu albarka dukkanin magabatan mu Allah ta'ala ka ji kansu ka kafarta musu mu da muke rago da wannan numfashi Allah tabaraka wa ta'ala ka kara wa rayuwar mu albarka Allah ta'ala ka bamu cikawa da imani Allah ta'ala ka karbi ibadunmu ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته